Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabina wa habibina maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim a yayin da malaman addinin musulunci suka tashi tsaye wajen ganin an kawo an ɗau mataki mun da ya kamata game da akan Dr. Idris Dutsen Tanshi da shi da Babba Hotoro akan rashin ladabi da suka yi ga janabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikh Nasir Ado Musa ya fito ya yi wa Dr. Idris Dutsen tashi da Baffa Hotoro da sauran malaman da suke goya masa baya ɗiba karan mahaukaciya inda ya fusata ya fito da bayanai da hujjoji cikin alkur'ani da hadisi wanda yake nuna cewa ya tabbata dole sai an ɗau mataki akan wa'annan mutane domin da abin da suka yi yi ya wuce gona da iri sosai annabi ba wasa ba ne babu sani babu sabo game da wanda ya taɓa jinaban annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya ragargaji su kansu waɗanda suka dinga goya masa baya tare da kawo hujjojin da yake nuna su ma su ma in ba su yi wasa ba sun za su game da fushin Allah subhanahu wa ta'ala ku kasance dai tare da mu yanzu a wannan tasha ta taskiya TV don ku ji yacca yanzu Sheikh Nasir Ado Musa ya kara fusata kan yanayin zafin da yake kara ji game da taba janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma dangan da ganin an dau matakin da ya kamata akan waɗannan mutane a sauraro lafiya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد manya-manyan malamai da manya-manyan limamai da dattawanmu na wannan unguwa mai albarka da kuma jagorori barada wajen kare haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun da kan shi shehu malam Abbas wanda ke gabatarwa wanda yana daga cikin masu gwagwarmaya amma kuma da yawa wasu kaɗan ne suka san da shi Allah ya saka musu da alkhairi da kuma As-Sayyid Sheikh Abul Fati asani sani tijani wanda yanzu muka ji tumbuɗi na daga cikin ilimi irin na makarantan Annabi Muhammadu ba makaranta na wasu ba na Annabi Muhammadu ba sannan kuma ga Sheikh Ahmad Isa Jaja wanda duka yana tare da mu a wannan waje wanda na san insha Allahu bayan mun surfa na zai zo ya yi wato abin da ya kamata domin isar da saƙo da manya-manyan malamai wanda ban kama suna ba da wanda na kama suna da ku ga baki ɗayan mu dandazon masoya manzan Allah wanda ake wannan masallaci da wanda saƙo ke kai musu maza da mata yara da manya ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko kafin komai ina jajanta muku kafin ku ina jajanta wa kaina na haɗarin da muke ciki a wannan al'umma wanda ba su mutunta annabinsu ba wanda har ya kai ga cewa ɗaya daga cikin mutane wanda yake ana ce musu 'yan iskan gari ya tashi ya yi ɓaramɓarama wanda ba don Allah mai haƙuri ba ne da yau an kifa duniya domin duk wanda ya ce a zara manzan Allah a bashi da Allah to wannan ya turo match kuma bayi da player wallahi domin ka turo match ne kuma ranan da baka da kowa don abin da amsan da hadara za ta bayar shine zarni wa man halaktu wahida waja'altu lahu Malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida yadda yadmau an zai kalla kajifa Allah zai fara magana da araduwa ka bashi ya rasu lallai. ba ya ce babu kai ba to bashi shi yasa ɗaya daga cikin malamai sufa yana cewa walawil akwanu tamkusu fi lahzatin an nuri himatu. inda duk halittan Allah da su ce ba ma bukatan madadi daga hadarin manzan Allah wannan halittan sun narke ba su domin shi ne awwalul abidin Shi ne farkon wanda ya fara ce bala to da bai ce bala ba da har yanzu ana haka ba komai ba kowa amma da Allah ya ce alastu bi rabbikum shine awwalu man qala bala kamar yadda Ja'far as-Sadiq alaihi salam ya rawaito wannan ruwaya to abin da yake anan yan uwa akwai sakukuna masu muhimmanci la'alla karatun mu na yau kasancewar muryar sifikan mu yana isa har gadan matan wanda muke magana a kansa shi yasa za ku ji zalaka shu'al fati na ta kara bankewa to muna fatan cewa Allah ya saki harshen mu gabaki ɗaya, ya zamto sakon da damu isar ya amfani al'umman manzan Allah kuma ya wanke zuciyar masoya ya sa ubangiji ya yafe mana kurakuran kar ya kama mu da laifin gabayan aladun cikinmu mu ko kuma jakunan cikinmu. mu abin da ke kenan shine Allah subhanahu wataala ya tsananta ma al'umman manzan Allah wajen kula da haƙƙin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya gaya mana cikin alqur'ani ubangiji madaukakin sarki yana cewa annabi innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina ya rasulullah ka gaya wa halitta duk wani wanda yake cutar da Allah yake cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wa'innan Allah ya tsine musu a duniya kuma ya tsine musu a lahira ba wai iya a duniya ba ne. shi yanzu wayansa so yake Allah ya tsine mai a duniya in ya je lahira Allah ya yafe mai to a duniya Allah yake yafiya an an je lahira a tsine to a tsinen da a tashi amma da an isa Allah ya ce wa adda lahum azaban muhina kuma Allah ya tanada musu mummunan azaba mai raɗaɗi. Allah ka tsare mu Allah yana gaya mana da gargadi Allah yana ce mana la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ya ku wanda kuka yi imani ku dukkanin musulmi kada ku sanya du'a ar-rasuli kiran annabi Muhammadu bainakum tsakaninku ka du'a ba'dukum ba'adan kaman yadda za ku kira shashin ku kiran shashi nan akwai abin lura a wajen wannan ayan abinda kullum suke jayayya ne suke addu'a'u al'ibada ko addu'a'u hiya ibada kira addu'a ne mene ne ibada shi kuma nan Allah da kalman addu'a ɗin addu'a ya ce a kira annabi amma kiran girmamawa bai kira ta a matsayin cewa kiran annabi a matsayin kafirci bane ko da da ya zo da sigar du'a'i ne sai Allah ya halatta shi amma ta hanyar girmamawa wanda Allah ya haramta a cikin dishinarin magana da manzan Allah shine annida Allah ya hana aiwa manzan Allah ne dai shine kace wane kiran raini kowa ya halatta masa amma banda annabi Muhammadu shi yasa Allah a matakin farko shine wanda ya fara kiyaye wannan martaban bai taba kita wannan alfarman ba zai ce Isa ya kira shi ya Isa ya Musa ya waye amma in yazo kan annabi Muhammad sai ka ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammilu dukka dai masa kira ne na karramawa kai idan Allah zai yi isar da itabi ga halitta sai kaga Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahum sai Allah ya ce Allah shi gafarta mala afallahu anka koren ka ya daɗi. wannan duka tana ɗauka. lima azinta lahum yaya yi ya rasulullahi kai musu izini amma sai da Allah ya fara gabatar da kalma na girmamawa domin abin da zai biyo baya kaman zargi ne wannan Allah yana nuna mana cewa shi ma fa a matsayinsa mahalicin annabi to girmama annabi yake yaya mu da bamu kai koman kowa ba mun kasa kasau kasawa ga janabin manzon Allah mu ya zami Hausawa suka ce wai idan har ka ga wato faɗin da ya fi baba to karka kai wajen baba e domin in dai baba kaga ya naɗa ƙafan wando ya fita kuma da gudu to tun da wuri ka ce baba baba ya gudu ba wai ka ce baba zo ki faɗan baba ba domin faɗin nan ya fi ƙarfin baba balle baba to wannan faɗar ba magana ba ne Allah yake da ƙananan mutane hatta abubuwan da ba sa ji dabbobi da tsirrai idan sun yi su'ul adabi ga janabin manzan Allah Allah tsine musu yake wannan yasa ƴan uwa akwai hadari mai girma game da wannan al'amari hadari ne wanda muna roƙon Allah ka yafe mana sakon da ke tafe da mu anan wato sakukkuna ne wanda suke suna da yawa shine na farko mai kira ga al'umman Bauchi baki da mu musu kira na a zauna lafiya domin an taɓa wajen da tura suna ce mishi no going area wajen da ba a zuwa wajen ma'ana tura ta kai mene ta kai bango duk wanda yau aka ce ya tashi ya yi wani abu ko da sunan ɗaukan mataki ko da sunan kunar bakin wake ko da sunan ta'addanci a wajen Allah bai laifi ba amma tun da ana da shugabanci kuma sannan shugaban da ake ɗauke da shi ya tabbatar cewa ba zai cewa annabi Muhammadu ba abinda gwamnan Bauchi daga ciki yana cewa wallahi ko zan rasa mulki na zan ba wa annabi kariya wannan kalmar tasa ta faranta mana rai wanda ya fara ji ya kira ni ya ce min wallahi sai da ya kuka ya ce ya ji da kunnansa yana faɗin wannan kalmar zai iya rasa mulkinsa don ya ba wa annabi kariya to shi ko annabi sallama idan ka ba shi kariya shi ba shi ne ba mulki karamin wannan mulkin ba shi bane ba a wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa ka mulkun la yuba'u bidirhami ai mulkin nan da Allah zai baka wannan mulkin ba irin wannan mulkin bane mulki ne wanda yake madawwamin mulki mulki ne wanda yake babu tsoro a cikinsa babu gajiyawa babu wahala saboda menene in kai wa annabi sai Allah ya yi maka shi yasa Allah yake cewa in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah Allah zai taimake ku to wannan muna kira ga al'umman Bauchi ga baki ɗaya dungum lallai abin da ya kamata mu tsaya da yi shine addu'a addu'an nan kala biyu addu'a na farko wannan dakaru da suka tsaya babu dare babu rana wajen su ga sun tsaya da dafawa da kankara wannan laifi Allah ya taimake su kada Allah ya sa mu gajiya duk gabanmu da bayanmu Allah ya mana dafa Ida la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya zamto da mu da ku da gwamnatin da take neman ba da kariya Allah ya nesanta ta da shedanun da suke bayan wanda yake neman cin zarafin shugaban halitta domin matsala ce wanda su suna neman taimako har zuwa ga wajen wanda ba musulmai ba don su ka musu kariya su ci gaba da batanci ga shugaban halitta muna fatan Allah ya taimaki wannan gwamnati Allah ya ba ta ikon sauke wannan abin da ta yi ikirarin cewa za ta yi addu'a na biyu kuma shi ne. wannan mutumi Idrisu Allah ya wulaƙanta shi Idrisu Allah ya tozarta shi Idrisu Allah ya hana masa taimakon annabi yanda yace baya son taimakon annabi a cikin mutane Allah ranan kiyama ka ce taimakon annabi banda Idrisu Allah yanda Idrisu ya kuntata wa masoya annabi rai Allah ka wulaƙanta shi yanda ya sa mana muka ji zafi ya nuna mana annabin mu bai da abin da zai iya bashi mun da mun san shi bai da komai mun san cewa taɓaɓɓe ne amma yake nuna cewa bai da wani abu na annabi da yake bukata ya Allah kar ka bashi a lokacin da za ka yi kiran bayi in ya zo ka ce ban da kai duk wanda ya dafa masa kuma Allah ya shiga watsa lamarinsa duk wanda yake ɓoye domin ya karfafe shi Allah ya karya shi duk wanda yake ganin zai bayyana da ƙarfi Allah ka tarwatsa su wai kan ku ga Allah fara bane da mu yi addu'an da karmi addu'an Allah zai yi ai amma muna yi ne domin mu kar Allah ya samu ciki domin Allah ya gaya mana kanu la hauna, an mun karin fa'aluhu labisa ma kanu ya yaf'alun ko ubangiji yake cewa an tsine ma mutanen banu isra'ila kasancewar ba sa hani in an yi mummunan aiki sai Allah ya hada su gabaki daya to wannan addu'an da muke yi yau yaushe ne jiyan jiyan nan wasu wanda suka zo da yan bana daya da tsofin yan bariki da karatan garada yan daba suka zo garin Bauchi suka ce da su babbaka Bauchi in an taba wanda yayi batanci ga shugaban halitta amma ba a wayi gari ba sai gashi sun dawo sun ce wannan kalmar a daina maimaita shi maimaita shi su al'adabi ne ga annabi Muhammadu sun kunyata ko ba su kunyata ba a yau in aka tsaya a nan Allah bai taimaki annabi ba shi kuma tun daga wannan ranar Allah ya sanya mai kaskanci ya sanya mai tabewa duk wanda ya kalli fuskar sa yana kallon sa ya ga a tsorace yake sai aka ku sani cewa duk wanda ya zagi annabi shi da zaman lafiya babu wallahi in duk duniya da su baka kariya sai ka sai Allah ya dau mataki akwai wani wanda ya zagi manzon Allah wanda ban san me dan ce sunansa ba muna kallon bidiyon sa Shaul Fatin wanda ana ba shi kariya a cikin motar mutum uku ne ma ina ji folisawa da suke tsaransa kowa da bindigogi an ba su daman harbi ko a kasuwa ne saboda wai an ce za a kashe shi wani ɗan iska ne wanda ya iya zane a duniya Ya yi zanen batanci ce wannan shine manzan Allah duniya ta tashi hankali ya tashi sai suka ba shi kariya da tsaro wallahi Allah sai ya bashi da masu kariya ya yi shekaru yana ganin ana bin shi kullum gwamnati ne take biya a tsare shi shi wannan gwamnati ne ma take biya a tsare shi yana cikin tafiya wallahi kawai sai motan shi ta kama da wuta a cikin motan da wa'innan masu tsaron gabaki su kakaf wallahi ya kai minti talatin bai mutu ba ana jin ihun shi kuma wata bata karasa konewa ba duk wanda zai kawo masa ɗauki an yi har an hakura. wallahi sai dai kone kowa na kallonsa muna kallon muna gani haka ya mutu duk duniya sun ga wannan abin sai da kowane arna ya girgiza domin ya san cewa idan Allah ya shirya fa to ba wanda ya isa tarar rundunar ubangiji aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada saka duk wanda ya zagi annabi ku ce masa to ka sa wandan karfe ba kai ba kwanciya wallahi ba kai ba zama sai fadi. duk wanda ya kuskure ya zagi manzan Allah ko da masu rai ko ba masu rai Allah yana da wa'inda ana gani ko wanda ba a ganin su akwai wanda ya yi batanci yayi rubutu daga kasar India ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama karshen ta ma ya bar yankin indiya saboda musulmai sun rantsuwa ɗaya daga cikin shehunan shi'a ya ce duk wanda ya kawo masa kansa zai ba shi dala miliyan ɗaya wannan abin ya ɗaga masa hankali sai ya bar ƙasan gaba ɗaya sai da ka san cewa an ce da ba da dala miliyan ɗaya ko ɗan gidansu zai zo ko da ba yi kishin annabi <laughs> daga iraki ya ce wallahi ba da dala miliyan ɗaya kuma ba yanzu ba ne dala miliyan ɗaya tun a da kusan a yanzu ya kai kusan miliyan 700 a Najeriya wannan abin hankalinsa ya tashi sai ya bar kasan sai ya koma kasan turai da zama akwai wani yaro sai da ya taso tun daga garinsu ya dinga neman shi kusan shekara goma sha bakwai aka ce yana neman shi a cikin mutane ya taho ya bubburtsima masa wuka ba wanda ya iya kare shi a cikin mutane a ranar da aka haɗa taron da shi zai jawabi wata mata ta za wani malami lokacin da ba ta ci ma ba haifi yaron ba amma yaron ya tashi ya ce shi yaron ko zai mutu sai ya ɗauki fansa ashe in mu ba mai kishin annabi ba Allah yana da wanda za su yi kishi wani ya yi makamancin haka ya zagi annabi a cikin makaranta yara a faransa kawai wani malamin su kawai tashi ya wai yancin faɗin baki ya soki manzan Allah wani yaro ya ce a a a kanka sake ya sake maimaitawa yaron nan yana miƙewa ya je kan shi kai tsaye la'ada a waje ya bubburma mai wallahi kafin sakan ya kashe shi ya fita aka bi shi aka harbe shi ya fada ta katanga ya fadi yayi shahada wannan kuma ya fadi mushi ya ba wa annabi kariya to amma abin da yasa muke kira shine turawan kansu sun sa doka yanzu sun ce duk duniya sun yadda ka faɗi yancin faɗin baki akan kowa har jesus mutum zai iya zanawa da kare ya ce ga jesus ɗinsa ba ruwansu amma a herkar ka yi wa manzan Allah sun gane cewa idan a white house kake wallahi haka kawai za ga wani ya dadume ka sai dai ku yi shada ke da shi domin annabi Muhammad yana da wa'inda suna nan rundunan Allah ba sa karewa to abin da nake so in kira shine 'yan uwa ku sani lallai wannan abin wa mu aka yi baki daya amma muna ba ku haƙuri muna ta lallaɓawa muna bi a hankali tunda mun zo zamani ne da akwai doka akwai hukuma akwai gwamnati to mu sa wa gwamnati ido e zuwa lokacin da mu ma za mu ce to yanzu mu ba hannunmu domin ba za mu yi ta kare mutane muna ce ku bar harkin Allah ku bar harkin Allah ba kuma yi mu ga ido mu ce harkin Allah ne mu ce a to mu ba ruwan mu jama'a mun yi iya namu to amma muna kyautata gwamnati ba za ta sa a kai ga wannan lokacin ba za ta ɗau mataki a kan lokaci saƙonmu na gaba shi ne. mun yi magana a wancan karan mun nuna wa duniya irin cutar wanda wahabiyya suke wa annabi muhammadu ba komai ya shigo da wahabiyya wannan faɗan ba su suka kawo kansu lokacin da shi wannan mutumin ya yi ɓatanci annabi ba a tuhumi zala da cewa ta yi ɓatanci annabi ba ba a tuhumi salafiya da cewa sun yi ɓatanci annabi muhammadu ba ba a tumi wasu da sunan ko boko haramun ko isis ko da isis da cewa sun yi sun yi annabi muhammadu ba shi kaɗai aka tuhuma hasali a taron ba wa annabi kariya na farko da aka yi har da yan izala izala 1 izala 2 aka gayyace su aka ce ku zo wannan maganan aqidan ku ne suna ji suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu suka ce a'udhu billahi wannan ba aqidan mu bane ya za a ga manzon Allah wannan abin? kowa ya sa hannu an yi taron nan hudu ga watan hudu an yi taron nan shida ga watan hudu duka sun sa hannu a takarda a rubuta cewa abin da ya batanci ne wa manzan Allah kawai he muka ji sun juya baya girin girin kuma sun da sun ce eh mun yadda amma dan uwanmu ne idan har aka taba shi kuma za mu ji kunya sai aka kawai a kira shi a mai nasiha gwamna ka kira shi ka mai nasiha he ka bashi wani abu yanzu a ce gwamna ya maka nasiha dan Allah me yake nufi da nasiha gwamna zai yage ka ko sai yage ka nasiha ya kamata a ko ɗaukan mataki al'adar mu da muke magana mu 'yan ɗarikan tijjaniya ne so nawa ne aka dinga ce 'yan ɗarika a ce wani ya yi ɓarna ya yi ɓatanci ga annabi sai a ce mana wai ɗan ɗarika ne sai mu ce to ko ɗan waye a kamo shi an yi haka a kano akan abdul inyas ya ma zo aka ce sunansa aka jingina da shi ibrahim muka ce ba ruwan mu ba mu san wannan ba shehu ibrahim ya ce duk wanda ya so ni ba dan annabi ya raina ni ayan nasu khallul hazla wa kfu muhammadan wa illa tarawni dahara jaddabarai muka ce ba shehu ba mai zagin manzon Allah kuma an kamo shi ko ba kamo shi ba an hukunta shi ko ba hukunta shi ba su suka sa ko mu muka sa mu muka sa wannan abu wannan nuna cewa kishin Shehu Ibrahim muke ko kishin manzan Allah muna kishin annabi ko muna kishin Shehu Ibrahim domin Shehu Ibrahim shi ya nuna mana cewa mu kare annabi ba shi ba kare annabi shine kare Shehu Ibrahim yau idan da za mu juya baya mu ce ga wani da sunan Shehu Ibrahim amma yayi ta abin da ya ga dama shi Shehu zai fara ce ya Allah inni bari'un minhum ba ni ba su ƙarya su kama ashe cewa Shehu Ibrahim shi ba komai bane sai da Annabi Muhammad bai yadda da taimakon kowa ba sai taimakon manzon Allah bai karba a wajen kowa ba sai a wajen Annabi Muhammad an sake yin haka aka sake cewa ga wani gidansu da hoton Shehu Ibrahim shi ne ma aka ce ya yi laifi aka ce sunan shi aminu sharif ba mu ma ji odiyan ba har yau ba mu samu evidence din ba amma har gidansu an je an buge gidan aka zo aka kama shi muka ci a hukunta shi domin mu ko da wasa ba ma san a jingina mana abin da ya shafi batanci ga manzon Allah kuma ba za mu karba ba kai an kai ga martaba ta ƙasa wani ya soki sayyidina Umaru mu muka fara challenging din shi muka sa aka dauki mataki a kansa. wannan sunan shi Adamu Mina kuma har yau ba mu ɗauke kafa akan wannan abin ba ya yi ƙaryan cewa shi Tijjani ne lokacin da yake zala ya yi duk iskancin da zai yi amma yana shigowa gidan muka tarke shi taraf muka ce Allah baka isa ba kuma an ɗauki mataki wannan ya nuna cewa muna kishin ƙungiya ne ko ɗariƙa ko wani abu ba annabi muke kishi ba aka tsallake wannan makwabcinmu ɗan uwanmu Abdul Jabbar ya zo ya yi ɓarna wanda ya yi sassoka kalamai ga hadarar shugaban halitta ya yi maganganu wanda ba mu taɓa jin irinsu ba ya zo ya ce akwai su har nan masallacin mun zo mun yi masa raddi yadda ba faɗin garin nan ba ne amma mai da muka zaga kaf garin nan kaf zawiyoyin garin nan kai muka je sitet-sitet. duk yadda muke shiga wanda sai mun ce bayi tare da mu abin da yake ba mu yarda da shi ba kuma an ɗauki mataki mu ne muka tsaya ƙashin baya shekara shekaru nawa suka yi suna tare da shi yana kwantar da su amma tun da muka mike tsaye sai da muka kai shi kasa da yardan Allah domin mu akan gaskiya muke tafiya ba mu da wani dalili sai annabi Muhammadu kuma ba mu taba nadama akan abin da muka yi ba tun da shi bai yi nadama akan abin da ya ba kun ji cewa mun ce dan dariƙa ne a mun ce a doki mataki a kansa sai yau a tun lokacin muke musu danja muka ce musu ga Abbas Jiga yayi batanci ga manzon Allah wannan danjan ya kamata ku kula da shi suka ce mun sani ba komai za mu da mataki muka tsallako Ahmadu Gumi ya ce manzan Allah ɗan garinku ne lokacin da Deborah ta zagi shugaban halitta ta yi mummunan kalma ƴan Sokoto suka nuna kishin manzon Allah suka ɗau mataki amma bakin bakinsa ya fito ya ce wai ah to annabin ɗan garinku ne ko ɗan uwanku ne ai bai kamata ku damu batun da ba ɗan garinku ba ne bai kamata ku damu batun da ba ɗan gidan ba ne kai daga ƙarshe ya nuna ma'aiki ya nuna kalmar rashin hankali ya kalmanta ya jingina manzon Allah muka ce kun ga wannan suka ce ai dan mai gidanmu ne haka muka yi shiru an ƙara aka samu wanda ya zagi imama Ali ya duddura masa ashar wanda wannan su shine sakatare daga cikin sakatarorin izala Ujalo jalingu wannan abin da ya yi a wajen su har farashi aka masa aka tara mai kuɗi ya sake zage iyayen Annabi Muhammadu ba wanda ya ɗauki mataki akai ba wanda ya magana sannan wannan mutumin na garin Bauchi shi tun 1999 ya bayyana da cin mutunci da cin zarafin shugaban halitta ya zagi iyayen manzan Allah ya zagi shugaban halitta lokacin da ke cewa wai abin da yana guduwa yana neman yana shiga rana ana cewa yi girgije da abin shi ƙarya ne ba wani girgije da guduwa yake fita shiga rana ya zo yi magana akan raudan shugaban halitta ya ce ba ta da wani amfani ya zo ya magana kalmomi munana kai karshe wai bishiya a kan maulidi ya ce da haihuwar ma'aiki maulidi kenan ko sai ya ce gwamma kashi la haula wala quwwata illa billah ya sake yin magana mai muni ya sake cewa wai manzan Allah sallama da bikin murnar haihuwar manzan Allah wai gwamma kashi ya sake cewa manzan Allah sallallahu Sallama. wani kalmar kana na faɗa bishiya kawai annabi ya zauna a gindin bishiyan Allah ya dinga kwarare ya wa bishiyan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka tahta shajarati Allah kai sai ya ce wannan bishiyan Allah ya tsine mata tsinanniya ce shi da tsine mata so uku wai me laifin bishiyan ta ba wa annabi inuwa yau sai yan izala suka taso suka ce wai abin da yake nan aqidan su ne tauhidi ne kuna tunanin zamu raga ma wani zamu daka kafa kuna ba mu shawarin mu yi shiru kuna ba mu shawarin mu goya musu baya kun yadda cewa duk abin da za mu tashi don mu yaƙi wannan aƙidan za ku mara mana baya wannan shine aƙidan mu aƙidan shi shine kare martaban manzan Allah wannan kalaman ba zai tafi banza ba ko akan mai mutunci a unguwanmu aka faɗa ba za mu yadda ba balle akan manzan Allah ba yau aka fara yin wannan a wahabiyya ba na karanto musu magana wanda ta daga musu hankali wanda na yi mamaki daktawa ne profesowa ne malamwa ne shakwa ne da ake faɗi ashe da yawansu na ƙarya ne littattafan gidansu ashe da yawa ba su san shi ba kalma ne fa suka ce <laughs> ah wanda ya san manzo Allah fa ish mari hammadun ta tadri muhammadan wanda ya san annabi muhammadu duk ilimin da ba na annabi muhammadu ba ilimin banza ne abin mamaki wannan abin da zai baku mamaki mun gaya musu cewa kafin wannan akwai abin da ya faru na karanta kissa na ce musu wani ya taɓa ɗaga sandansa a cikin wahabiyawa da ya ɗaga sandansa ya ce inna asaya hazihi khairun min muhammadin ya ɗaga sanda ya ce wannan sandansa ta fi annabi muhimmanci aka ce masa kai sanda ya ce yi eh, sanda yaya aka yi ya ce ai sandana in na zo ni zan bugi dabba he ce in ya annabi ki tafi ba za ta tafi ba ke raƙumi dan annabi ki tashi ba za ta tashi ba amma in ya daga sanda za ta gudu aka ce eh haka ne ai annabi dama a wajen su sai suka ce ya mutu amma za ka yi neman taimakon sanda akan neman taimakon annabi Muhammadu wannan kalman sai jijiyan wuyan wasu wani ma na gan shi na ce miskinin dakta ashe da ma kai dauda ne an bata data ashe data ne wai wannan magana mun ji wani yana sharri yana sharri wula ƙarya ne ba a ƙidanmu ba ne ya daga littafi in ya isa ya nuna ya ce akwai littafi ƙarya ne labari ne makaryaci ne na ce mm, mm, mm, na zaci cewa wawaye ne suke ce makaryacin ne ashe hadda wa'inda ake musu kallon masu hankali amma ba zan kama sunanka ba don karka yi suna domin na gane wasunsu neman suna suke yi domin da sunan ake biyan su don su yi wa manzan Allah amma litattafai ba littafi ba littattafai ba littafi ba dubba wahabiyan duniya ya kashe kunnansa wannan batancin an saddara shi a littafi kun yi wa manzan Allah kuma abinda da ta Jaki ya yi ya fi wannan muni ga littattafai littafi zan ba su kaɗan daga ciki domin in ka ba su littafi da yawa da ka birkita su kun san ɗan firamare wanda ya zo gaban ka wanda yake farko farko to in ka ɗan kuncina mai haka bashi idan ka ce masa a haka ya tsaya a amma in ka ce masa a a to ƙarshe zai koma a a to he ne ya sa na ce bari ɗan bincina musu wasu amma ga masu karatu su je su karanta littafi na farko Shi ne ganin alfajr sadiq wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rubuta ba ma ɗan Najeriya ba ne. a ƙasan Iraq yake Siddiq Az-Zahawi wanda maktabar da suka buga littafin su ne maktabatul haƙiƙa su kuma a ƙasan Istanbul suke idan ka buɗe shafi na goma sha shida za ka ga wannan maganan cewa wahabiyawa sun ce sandansu ya fi manzan Allah. Auzubillahi. billahi littafi na biyu ku ɗauko addurar saniya na ɗaya daga cikin manyan nan mubtis shafi'iyya malamin da sai da ya kai mukamin mai ba da fatawa a ƙasan makka a gaba ɗaya mazhabar shafi'iyya shine a shek zini da dahlan idan ka ɗauko mujalladi na goma sha shafi na arba'in da biyu zaka ga wannan maganan wahabiyawa sun ce sandansu ya fi shugaban halitta muhimmanci idan kuka ɗauko littafi na uku shine a tawassul bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasan Turkiya na ɗauko muku wai waje daban-daban nake ɗaukowa kan na jan ɗauko waje ɗaya masu ce ai ƙarya ne to wannan kasashe daban-daban ɗin duk ƙarya ne yaya za a yi labari ɗaya ya je akwai a Turkey akwai a Istanbul akwai a Iraki sannan kuma gashi ina ƙara muku wannan babban malamin shine a shek Abu Hamid al-Istanbuli ɗaya daga cikin manya-manyan mazhaban hanafiya ne mazhaba ma duka ta saba shi kuma wannan malamin idan ka ɗauko shi da ka gani a shafi na ɗari biyu da da arba'in biyar. ya tabbatar da cewa wahabiyawa sun faɗa sandan su ya fi shugaban halitta amma kar su ce na faɗa da kani ga littafi na farko da na taho da shi na ce zan zo musu da shi tsaraba wannan littafin da kuke kallonsa idan da zan ce mu wani a cikinsu ya nemo zai sha wuya kun san mu alhamdulillah ba mu tsinci ilimi a ƙasa ba eh kun san akwai bambancin wanda yana zaune malamin yake karatu shi kuma malamin na tsaye shi ɗalibin na zaune malamin yana tsaye kuma malamin na so ya zauna ba yanda iya da wanda shi kuma lankwas kafa ya a gaban malamin wannan alhamdulillah shukran la shi shi sa idan muka zo muka birkita wani abin wani ya ce to na suka sani Ka yi hakuri kana bacci kana yawon sharholiyanka dukkan munnan nan ba kawai ya juji wa ma juji bane muka tashi a zama muka yi gaban malaman muka lankwasa kafa lokacin kana sunukanka labarin da zan baku shine wannan littafin alfajrus sadiq kun ganta wannan littafin kun ganta idan ka buɗe shafi na goma sha shida za ka ji abin da ake karanta maka game da labari mutawatiri akan wahabiyya na sun tabbatar da cewa sandansu ya fi shugaban halitta kuma wannan waƙi ya tabbatar ba wanda ka ce baka neman taimakonsa bayi neman sandan ne wanda ya ce ba bayi neman taimakon annabi Muhammadu ai ɗaya yake ya fi ma ya ce ma sandan ba sandansa ta fi shugaban halitta domin wancan cewa ya yi sandan ya fi shugaban halitta amfani ne ma'ana koya ne akwai amfanin annabi amma sandan ya fi shi amfani shi kuma wannan cewa bayi da wani amfani tunda bai neman taimakon bai da wani amfani da zai nema to wannan abin da ke anan ne? shafi na goma sha shida malamin yana faɗi ya kawo munanan maganganu na wahabiyya wa inna kasiran bi ibaratin mukhtalifa ha qawluhu fi annahu tarish wasu munanan kalmomi da shi Muhammad ibn Abdul yake amfani da su dan ya saki baki ga manzan Allah shi ibn abdul wahab eh kalmar ai ba dadi eh yasa na amma wai darish din nan shi ne kawanka cewa ma'aiki wai ambulan kun gane amma ita kalmar darish din kalma ce wacce ba kai ko a unguwa ba a gaya ma wanda yake gama gari wanda duk ambulan da aka cire kudin cikinsa me za yi ko Allah sauke to haka suka dauki shugaban halitta daga cikin maganganun da ya faɗa wa min haƙaulu inni nazartu fi al hudaybiyya kaza wa kaza yayi maganganu sai ke cewa min al alfajil istifafiyya kalmomin ba su da kyau a faɗa ga janibin manzon Allah hatta anna ba'du atba'i ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan wahabiyya sai da ta kai ga cewa ya bi hadaratihi a gaban Muhammad ibn Abdul Wahab wanda suke cewa shine mujaddidi ibn abdul wahab kenan wanda dukkanin wannan karantar wanda za ku ji in yan menene ma su ce ibn abdul wahab to shi ne a gabansa wani almajirinsa sa ce inna asaya hazihi malam kaga wannan sandan nashi khairun min muhammadin ya ce sandan shi ta fi masa shugaban halitta annabi muhammadu li'anni an tafi ubiha ni fa sandan nan tana taimako na ina amfana da tandana wa muhammadu amma shugaban halitta kun san shi na kira manzo Allah kiran raini ya ce muhammadu mu mun isa mu ga manzo Allah nan suna a mun bi maganan Allah kadimata ai ya mutu falam yabqa fihi naf'un ba wani abin da ya rage dan ya amfanar da kai shi kuma yana ta kada kai yana in mm, wa huwa yarda bi kalamihi ibn abu ya ce in ka gane sunna ka gane sunna ka gane sunna la haula wala quwwata illa billahi nan abin da yake yi suna so su buɗe wani kofa muna gaya musu cewa karatun nan ku bari ta tsaya kan Idris wa billahi alazim na rantse da sarkin da ya halitci sammai da ƙasai, ya tsaye da sammai ba tare da ginshiki ba idan kuka cije akan taɓa manzan Allah duk wani wanda kuke kallonsa da mutunci za mu taba shi sai mun lakaci hancinsa kuma za mu buɗe muku aikin da har ku mutu jikokin kuma ba su warware wannan aikin ba domin za mu fito da abin da ku ba ku sani ba al'umma kuma da ta ga wallanku sai mun tona muku asiri sai mun bi malaman ku ɗaya bayan ɗaya da zan ci gaba wannan su kuskura su buɗe kofa ibnu abdulwahab an bar shi a bayan kanta wallahi sai mun fito da shi gari mun zaga da shi mun gaya mutane wane ne ibn abdul wahab sun ji yanda muka gauraya da albani sun ji yanda shalbat ya zo suka gauraya da ibn taimiyya sun ji yanda muke rike tsirkiyan mutum wani ma an rike gwallansa ya dinga ihu haka za a yi ta yi waye mai taimako na kuma a rasa mai taimako don mun rike shi da gaskiya ba yanda za a yi ku daina ganin kiman manzo Allah mu kalli wani a cikin ku da tozali babu wallahi muna raga wahabiya amma suka kuskura suka sake mara mu wani ɗan iska baya wallahi sai mun nuna musu cewa su kaskantattu ne annabi shine madaukaki babu wanda muke girmama shi sai ta dalilin manzon Allah da yawa ƴan uwa sun fahimta da yawan mun nan zafin mukan rage ta mukan batta low current half current sai mu ce to tunda cewa wani kadan wani kadan in ma duk kai hatta fa wanda a cikin mu in ko gani an yi wani magana ko shalfati zai raddi za mu ce kaɗan rage mana zai ce to ba kome shi ma zai rage sai da muna ganin cewa ba kan manzan Allah ba amma kan annabi Muhammadu wallahi faya fo faya wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal bagda'u wannan wannan ila yawmil qiyamati kai shikenan Allah ya sauke wannan abin da yasa a takeice shi malam isa jaja lokacin ka yayi amma da ran so ko hadisi daya a bani in karanta yau zan ci lokacin ka la'alla gobe an zo ni zan baka lokaci na abin da yasa akwai hadisi da nake so na karanta kwaya daya tak ba na son na kawo maganan da za ta bata wa masoya rai ban saka wani abin da kuma zai danna wa makiya guba ba domin su duk ran da ka faɗi wani falala na annabi da cewa annabi ya yi taimako ɗin tsine ma mutum suke yi na ga wanda na karanta musu labarin annabi sallama na amur ibn ma'azu ibn jamuhin ya yi yaƙi ya faɗi hannun yana rito ya nuna ya je ya nemo hannunsa sai da ɗan gata ne ya zo da hannun gaban annabi hannu ɗaya a hannu hannu ɗaya kuma a hannu manzo Allah ce haka haka ya ce ai ana yaƙi Abu Jahl ya sare ni ya cire min hannu annabi ya ce kawo hannun mu gani annabi yana karɓa ya tofa ya wuya manna hannun ta ci gaba da aiki ya ce da zan dafa dusi duk girman dusi in zai dafa ta zai iya ture ta saboda karfin rabbani ne muhammadi amma wai sai wani ya ce mu eh, ɗan bid'a kenan la ilaha illallah in ka faɗi falalan annabi wai fa akwai lokacin da ina ga waye a cikin mai wuta muhammadun rasulullah masu ya kuce sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce a'a ba mu faɗa ba na yan bid'a wai in an ce a wai in mu ne yan bid'a kiyayya ta kai haka ku kiyaye kar wasu yan iska su dauke ku a cikin ku an samu masu adalci wanda wasu mun kama sunan su sun nuna suna kishin manzon Allah amma kada yan iskan cikin ku su fusata mu kuma ku zo kuna kallon laifin mu duk wanda ya kuskure ya fusata mu za mu ebo manyan cikin ku mu zane su da hujjoji hadisin da zan karanta yan uwa hadisi ne sahihi albani albani bature ba albani jibu ba albani bature ya kai ma wannan hadisin hari shine hadisin malikud dar wanda wannan hadisi kafin in karanta daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisi akwai ibnu abi shayba wanda shi zan karanta ruwayarsa ya ka cikin musannaf nasa idan kan mutun ka duba mujalladin da shi da shafi na 359 sannan kuma zaka ga al-imam al-bukhari ya kawo a cikin at da lafazinsa shi ma makamancin haka zaka a mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da tamanin da biyu sannan kuma idan muka duba malaminsu al'imamu zahabi ya a cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin al'imamul bai haƙi ya a cikin dala'ilun nubuwa shi ma al'imamul bai haƙi ya kawo shi a mujalladi na takwas shafi na arba'in da bakwai sannan kuma daga cikin su ibnu kathir shi ma almajiri ibnu taymiya ne ya ka cikin albidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na tamanin da 88 ya ce wannan hadisin isnadin sahihi ne amma wanda ya biyo a bayansa mara kunya albani sai ya ce wannan hadisin ba a ma san hadisin ba amma kafin in je ga maganan albani bari mu karanta hadisin a zamanin sayyidina umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu an samu wani abin da ya faru wannan abin da ya faru din mu'jizan annabi Muhammadu ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya ruwayan Ibn abi shayba ya kawo ruwayan na farko ya dauko hadisin harkan shi malikud da a asaban nasu kahqun fi zamani umar ibn al-khattab yace lallai fi zamani umar ibn al-khattab yace a zamanin Saina umar ibn al wato mutane sun samu fari a zamanin a rajulin ila qabrin nabi wani mutumi sai ya zo kabarin annabi sallallahu alaihi fi zamani Umar ibn al-Khattab a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattabi a wannan lokacin sai wani mutumi ya zo shi kabarin manzan Allah a lokacin an rasa ruwa ne dan suna yawan kira malam da Allah to in damuwa ya samu da ni annabi zan kira ko Allah wane zan roka nace duk wanda ka kira da ikhlasi sai ke cewa faja a rajulin ila kabarin nabi sai ya zo kabarin manzon Allah sallama fa kala ya rasulullahi yace ya annabi Muhammadu istaski li ummatika annabi na zo ne ka je wajen Allah ka nema mana shayarwa Allah ya roka anan ko manzan Allah annabi ya roka shi bai tare da Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib amma sai ya gane cewa duk kusancin shi da Allah nan wawula ce sai an hada da manzan Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah da ya taso ga fa sai na Umar da rai sai ce a Umaru ba taimakon kai ma neman taimako kake to bari in tsallaka sai ya je Umarin ya kai shi din ya kai a kama kafansa Allah yi amma sai ya je wajen manzan Allah don su nuna maka cewa wa'inda suke cewa wai ba a neman taimakon annabi su ne suke kafirta sahabban annabi akidan su akidan ibn abdul wahab ne mai cewa sanda ta fi shugaba dalili shine da ya gaya wa manzan Allah ya ce annabi ka shahidar al'ummanka akan kabari fa yaje fa innahum da halaku al'umman sun halaka sun shiga damuwa na talauci da hali na kunci fa atahu rasulullahi sallallahu fil manami annabi sallama sai ya zo masa a cikin bacci wannan fa ba annabi da dare ba annabi ya bar duniya wa qala itu umar annabi ya ce ka je wajen sayyidina umar faqrahu salam ka je ka ce wa sayyidina umar ni shi shugaba annabi na gaishe shi wa akhbiru annakum musqaun ka je ka bashi labarin cewa kuɗin nan za a shayar da ku kaji fa na kabari yake wannan taimakon ka gaya wa sai na umaru za a shayar da ku wa kullahu alaikal kayyisal kayyisa ka ce masa ina baka shawarar ka bi a hankali ka bi a hankali lokacin saboda ana hali ne na kunci manzo na gaya masa a ƙara sassautawa al'umma Fatan rajulu mutumin sai ya zo fa akhbara umara sai ya ce wa sai na umaru na je na roki manzan Allah ya gaya wa Allah a mana ruwa kuma sannan a cikin kabari annabin bayan baya nan ya bar duniya amma kuma annabin ya zo ya gaya mini ya ce in gaya maka za a yi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa haka sai shi sai na umaru fa baka umar umar cewa ya dan bid'a mushriki tauhidi a sai sai na umaru ya fashe da kuka dan gaskatawa ya fashe da kuka yace kai annabi ya ban sako ya ce in gaishe ka kuma ya ce ka bi a hankali sai na umar yana kuka yana ya ubangiji wallahi ya wallahi duk abin ba abin da yi da gangan hede in wanda na gajiya ya wallahi hede wanda na gajiya duk iya kokari na nayi ya wallahi wai a nuna ma inganci na farko wannan hadisin yanzu idan ka ce ba a neman taimakon annabi sai na umaru na farko za ka kafirta shi da ka kafirta duk sahabban annabi da suke zamanin ba wanda a cikinsu ya gane cewa shirka aka yi hasali murna aka dinga ba da labari sai na umar a cikin mutane ya ce maimaita ya maimaita ya ce to annabi ya ce za a yi ruwa kuma za a yi ruwa kuma aka yi ruwa din wannan kuma hadisi ne ingantacce amma abin da zai ba ku mamaki wanda muka dinga bibiya shine albani albani duk hadisin da aka ja sai su ce maka mai albani ya ce wai ma yayi a jaruwa ya ce maka rawahu albani albani da ya tashi a cikin littafinsa yana zuwa kan wannan hadisin sai a mujalladi na biyu shafi na goma sha ɗaya a cikin attawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu albani sai ya ce wannan hadisin sai ya nuna ma wai wai malikud dari din ma ba a san shi ba sai da makirci sai ya ce ai daga cikin malaman da suka fasa akwai al-hafiz akwai al-imam sun ce malikud dari da ya rawaito hadisin ma ba a san shi ba eh gairu ma'ruf kawai gairu ma'ruf ma'ana yanzu hadisin ba hujja ba ne. wannan maganan kuma muka ce walanka ba haka bane an san malikud da gagar amma ga kaɗan daga cikin malaman da in har ka isa ka ture su kuma ka san maganar da suka faɗa ƙin annabi ne idan kuma bai sani ba to jahili ne ya yi hukunci da jahilci idan kuma ya sani kamata ya ce wane sun ce kaza wane sun ce kaza daga cikinsu wanda za mu kawo shi ne ibnu sa'ad a cikin ɗabakat nasa mujalladi na biyar shafi na goma sha biyu ya ce malikud dari kana ma'arufan malikud dari an san sa a zamanin sahabban annabi muhammadu sannan ibnu hibban a cikin asikat mujalladi na biyar shafi na 384 ya faɗa ya ce malikud dari din nan ɗaya ne daga cikin almajiran tabi'an manzan Allah sahabban annabi muhammadu ya zauna da su sai na umaru ya karɓo hadisi da gare su sannan wanda ya je wannan maganan fa a zamanin annabi sallama shine a wannan sahabin bilal ibn haris al-muzani ba malikud ba ne ya je ya samu sayyidina umar din bilal ibn haris al-muzani shine ya je ya samu manzon Allah a kabari Ya ce ya rasulullahi ayi ruwa sannan kuma idan muka koma al-imam al-asqalani ya da cikin al-isaba shi ma fi tarifi sahaba mujalladi na shida shafi na shida, hadisi na bayani na 8375 yace anna malikad dari lahu idrakun wa kana ma'rufan rawa anhu fulan wa fulan yace malikud dari an san sa a zamanin sahabbai yana da kuma ilimi sannan kuma ya rawaito hadisi daga wane wane wane wane ya kuma kawo wannan magana al-Imam bukhari wanda da shi zan rufe ya kawo a cikin tarihi nasa a cikin attarihul kabir mujalladi na bakwai ya ce shafi na 304 rakamin magana na 1295 ya ce malikud dari da ake a magana a kansa ya ce wanda malikud darin an san shi albani karya yake hadisin nan ingantacce ne malamai sun tabbatar da ita ingantacce ne saka a zamanin sai na umaru sun shiga damuwa sun je wajen annabi a cikin kabari kuma sun nema kuma Allah ya yi saka mu ma a yanzu da cikinmu babu umaru to za mu je mu nemi manzan Allah ya mana kuma idan ka je wajen annabi ya maka ba annabi ne maka Allah ne ya maka domin annabi ba yi da komai sai na Allah innama anal anal qasim wallahu wal mu'ti wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al Alhamdulillahi, jawabin Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa kenan Nasiru Sunna game da matakin da ya kamata lalle a ɗauka game da su Dr. Idris Dutsen Tanshi a irin irin laishin ladabi da suka yi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da kuma yace agaji ya fito da fagagganu na hujjoji game da yi agensin ɗin wa'anda ma suke goya masa baya a cikin malaman isala. Sheikh Nasir Ado Musa Allah ya saka da alheri ka ciri tuta wajen kare janabin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya sa muna cikin nagabar gaba a wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ladabi ladabi da biyayya a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta taskiya tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa ga al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu